Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na safiyar yau Juma'a 6 ga watan oktoba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Hafiz da kanin labarai. To Aisha ga kanin labaran. Tun farkon kaddamar da yaƙi a kan Ukraine sojojin Rasha sun sha yin amfani da makamai masu linzami wajen kai har-har kan fararen hula a fadin ƙasar lamarin da ya haifar da mummunan sakamako. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatocin da ke aiki don samar da zaman lafiya a yankin Nagorno-Karabakh da su tabbatar da 'yancin 'yan kabila Armenia na komawa yankin. kasar turkiya ta ci gaba da kai hare-hare ta jirage marasa macuka inda take auna yankunan da kurdawa ke rike da su a arewacin siriya inda ta kashe akalla mutane goma a fadin yankin labaran kenan aka saurara a bangaren rahotanni kuma a najeriya wanda ake fama da matsalar cin hanci da rasawa za a ji cewa mai dokar hana bacci ya bige da gyangyaɗi ko ya aka kai ga hakan Major General Mohammed da a baya ya rike mukamin manajan darakta na hukumar kadarorin rundunar sojan Najeriya ya yi amfani da ofishinsa inda ya wawure zunzurutun kudi har dalar Amurka miliyan ɗaya da biyar da hudu sannan kuma har yanzu dai kura bata lafa ba domin kuwa masana sun fara tsarkaci game da zargin da ɗan takarar jam'iyyar pdp yake cewa shugaba tinubu ya gabatar da takardun kammala karatu a kasar amurka na boge yayin da alhaji atiku abubakar ɗan takarar jam'iyyar pdp ya dake sai ya ga abin da ya ture wa buzu na e korafe-korafe ne na zakule-zakule waɗanda sun wuce magana harkokin zaɓe nagarta halayen 'yan takara akwai korafe-korafe na hancin takardun karatunsu akwai korafe-korafe na cikakkunsu na 'yan ƙasa ne ko kuma an taɓa ma yanke musu wasu hukunci daban. kamar kullum a rana irin ta yau juma'a muna tafa da shirin manuniya na isa lawal ikara wanda a yau ya mai da hankali akan gyaran dokar majalisar dattijai da ta haramta wa sabbin 'yan majalisa takarar shugabanci da kuma faduwar wani wanda eh, jihar kaduna ta tura majalisa don zama minista albarkacin wannan rana ta juma'a kuma za mu kawo muku guziri daga malamai amma nan za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya tun farkon kaddamar da yaki a kan ukraine sojojin rasha sun sha yin amfani da makamai masu linzami wajen kai har-har kan fararen hula a faɗin ƙasar. kasar lamarin da ya haifar da mummunan sakamako ɗaya daga cikin irin waɗannan hare-hare mafi muni ya faru ne a ranar alhamis lokacin da wani makamin roka na rasha ya afka wani wurin shago a ƙauyen hiroza na gabashin ukraine inda ya kashe fararen hula hamsin da ɗaya wasu lokutan fada kremlin tana ikirarin cewa takan kai harin makamai masu linzami ne kan kadarorin soji ko kuma ɗora alhakin harin kan ukraine mai magana da yawun shugaba vladimir putin ya dage cewa rasha bata kai hari kan fararen hula ba sakatare yada labaran fadar white house karen jen perry ta kira harin a matsayin abin ban tsoro ta kuma ce hakan ya nuna dalilin da ya sa amurka ke yin duk abin da za ta iya don taimakawa jajirtattun mutanen ukraine wajen fafutukar kwato musu 'yancinsu don fafutukar tabbatar da dimokuraɗiyya. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatoci da ke aiki don samar da zaman lafiya a yankin Nagorno-Karabakh da su tabbatar da 'yancin 'yan kabila Armenia na komawa yankin su Harin sojan da Azerbaijan ta kai a yankin Nagorno-Karabakh ya sa Armeniyawa da yawa ficewa daga yankin a ƙarshen watan Satumba. Kimanin 'yan kabila Armenia dubu ɗari ne suka tsere daga yankin da suke da iko da shi a baya. biyu bayan tashin hankali da sojojin azerbaijan suka yi da kuma fargaba cewa za a iya ci gaba da daukan tsauraran matakai daga dakarun azerbaijan a halin yanzu yankin ya zama kusan babu kowa a cikinsa illa waɗanda suka manyanta ko kuma rashin lafiya ya hana su ficewa labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Kasar Turkiyya ta ci gaba da kai hare-hare da jirage marasa matuka inda take auna yankunan da Kurdawa ke rike da su a arewacin Siriya inda ta kashe akalla mutane goma faɗin yankin kamar yadda jami'an yankin suka bayyana. Wani wakilin biyoyi a Kamshil da ke Siriya ya ba da rahoton cewa an kai har-har akalla sha takwas da jirage marasa matuka a fadin arewacin Siriya. ƙungiyar Red Crescent ta kurdawa ta ce wasu daga cikin hare-haren suna auna ababen mura rayuwa na fararen hula a yankin shi har da wanda aka kai a tashar wutar lantarki da kuma wani kusa da wani sansani da ke karɓar 'yan gudun hijira kamfanin dillancin labarai na reuters ya bayar da rahoton cewa dakarun da amurka ke jagoranta da ke yaƙi a wani bangare na kawancen ƙasashen duniya da ke yaƙi da 'yan ta'addan ƙungiyar is sun harbo ɗaya daga cikin jirage marasa matuƙa sai dai wani jami'in tsaron turkiya ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na kasar cewa jirgin da ake magana a kai ba na sojojin turkiya ba ne gamar ya kawancen bata ce komai ba kan lamarin da aka rawaito To nan ba da jimawa ba za ku saurari Hafiz da sauran labaran amma yanzu za mu nufi Najeriya domin kawo muku rahotonmu na farko. Inda wata kotun soja a ƙasar ta sami wani babban janar na rundunar sojin Najeriya da laifin wawure sama da dalar Amurka miliyan hudu na soji. Daga Abuja ga rahoton Hassan mai na kaina. in that you, Major General U.M. Mohammed, N 8656, while serving as the Group Managing Director of Nigerian Army Properties Limited, use your position to fraudulently take the sum of one million and forty-five thousand four hundred United States dollars. Alkalin kotun musamman na rundunar sojojin Najeriya kenan, Major General James Miam ke tabbatar da laifin sata zamba cikin aminci da kuma almundahana akan wani babban general a rundunar sojojin najeriya mai suna um Mohammed. Major General Mohammed da a baya ya rike mukamin manajan darakta na hukumar kadarorin rundunar sojan Najeriya ya yi amfani da ofishinsa inda ya wawure zunzurutun kudi har dalar Amurka miliyan ɗaya da dubu arba'in da biyar da ɗari hudu wato kudaden shigar da aka tara na tashar jirgin ruwa na rundunar sojojin Najeriya da ke lamba shida a Marina da ke Victoria Island a birnin Eko. Kotun ta kuma sami General Mohammed da laifin satar ƙarin wasu zunzurutun kuɗi har dalar Amurka dubu takwas kotun ta kuma sami wannan babban janaral da laifin satar naira miliyan 74 a cikin naira miliyan 75 na wani kadarar rundunar sojan najeriya da ke ikoyi a birnin iko bugu da ƙari kotun ta sake samun wannan janaral da laifin sayar da kadarar rundunar sojan najeriya akan kuɗi naira miliyan 200 a daidai lokacin da ma baya aiki a wannan fanni a tuhume-tuhume na goma sha hudu sha biyar da sha takwas an tabbatar wa General UN Mohammed da laifin almubazzaranci da kudaden sojoji da ya kai har naira miliyan dubu biyu da miliyan ɗari biyar cikin zarge-zarge goma sha takwas kotun ta sami janaral un muhammad da laifuka guda goma sha hudu da kuma idan allah ya kai mu ranar talata mai zuwa za a karanta masa hukuncin da za a yanke masa alkalin kotun major general james miam ya karkare da cewar arising from the foregoing that few senior officer major general un muhammad is thus found guilty as biyo bayan waɗannan bayanai wannan babban hafsa major general un mohammed an same shi da laifi an dai turo shi janar muhammed din ne akan keken asibiti ko da yake alkalin kotun ya ce sun gwaje-gwaje a asibitin sojoji kuma an tabbatar da cewar zai iya fuskantar wannan shari'a a don haka ba a taki mai wani haƙƙi ba barista yakubu sale bawa wani lauya ne mai fafutuka da kuma ya saba taka rawa a kotunan sojoji abinda hukumar soja suka yi daidai su masu gabatar da kara wanda muke kira a turanci prosecution sun gabatar da shaidu sama da ashirin shi ko duka shaidu mutum biyu ba kuma dukkan sun masa caji wanda muke kira count guda goma sha takwas kuma sama da goma sha biyar an same shi da ya aikata wato abin muke kira guilty don haka addu'ar da muke shine su duba bisa ga doka su yanke masa hukunci ba ya kamata a yi sassauci ba na biyu kuma ya kamata ya dawo da kudaden da ya sata a baitalmanin gwamnati wanda yake karkashin soja muna sa ido kuma mun tabbatar da soja saboda nakan yi shari'u kuma nakan yi commercial. na san yadda gidan soja yake in aka samu mutum da irin wannan. Wannan shari'a dai na ci gaba da jan hankalin tsoffin manyan sojoji a kasar. Ahmed Tijjani Baba Gamawa tsohon janar ne a rundunar sojojin saman Najeriya. Wannan abu abun bakin ciki ne kwarai da gaske yayin da mutane aka ɗauki amana aka basu amma maimakon su rike wannan amana sai suka so kansu suka yi da ciki suka yi fafakere da dukiyar jama'a saboda haka in ka kula ka biya da wannan shari'a take tafiya shi major general umar mohammed an sami shi da laifuffuka da yawa yanzu dai abin jira gani shine yadda wannan hukunci zai kasance a ranar talata mai zuwa idan allah ya kai mu hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To an gaida Hassan mai na kaina. Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hafiz da karashen labaran duniya. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu na zargin gwamnatin ƙasar da murƙushe muryoyin 'yan adawa da tauye 'yancin kafofin yada labarai da kuma yin katsalandan ga kungiyoyin fararen hula. Hukumar ta ce hakan na raunata tsarin bin doka da oda da tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar. Hukumar ta ɗora alhakin haka kan hukumar liƙen asiri ta Sudan ta kudu da take haƙƙin bil'adama da tsoma baki cikin rayuwar jama'a inda take amfani da dabaru da hanyoyi da hukumomin tsaron Sudan suka yi amfani da su wajen yaƙar kudancin ƙasar kafin ɓallewarta. ta. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta zargi hukumomin tsaron Sudan ta kudu da jami'an gwamnati da tauye haƙƙin ɗan adam, azabtarwa da danniya da yin katsalandan a harkokin yaɗa labarai da ƙungiyoyin fararen hula da na siyasa. Duk ƙoƙarin jin ta bakin ministan yaɗa labaran Sudan ta kudu, Michael Makwi, domin amsa wannan zargi ya ci tura. Wani babban jami'in diflomasiyar Pakistan ya faɗa a ranar Alhamis cewa yayin da taliban ta samar da tsaro da zaman lafiya a afghanistan karuwar hare-haren ta'addanci daga makwabciyar kasar na barazana ga zaman lafiyar pakistan lamarin da ya sa dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu ta yi tsami wakilin musamman na pakistan a afghanistan asif durani ya shaida wani taron karawa juna sani na kasa da ƙasa islamabad cewa abin takaici ne mun rasa roman zaman lafiya madalla hafiz ke nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu yayin da ɗan takarar pdp a zaben shugaban ƙasar najeriya na 2023 ya kammala ziyararsa a nan amurka domin samo shaidar da zai gabatar a gaban kuliya ya kira wani taron manema labarai wanda wakilin muryar amurka Nasiru Adamu Elhikaya ya halarta kuma ya haɗa mana wannan rahoton. the lawyers, both in Nigeria and in the United States, who have assisted us in bringing clarity. Ina so na gode wa lauyoyi a nan Najeriya da Amurka da suka taimaka wajen samun gamsassun amsoshi ga lamarin da ya gagari hukumomi na nan gida warwarewa tsawon shekaru aro-aro. In ji Atiku Abubakar wanda ke nuna tamkar rashin bincike ko matakai sun sa ba a gano hakikanin shaidar kammala karatun na shugaba Tinubu ba. I wish to pay tribute to the late human rights activist Kazalika Tiku ya ce yanzu ne marigayi gani fahimi zai kwanta ya huta a makwancinsa don cika masa buri na binciko irin wannan gaskiyar. Haka na Atiku wanda dama yake zargin Tinubu ya mika shaidar kammala karatu ta jabu ya ce ai duk zurawa da gudun da karya ta yi wata rana gaskiya za ta cin mata. May God bless you all and may God bless the Federal Republic of Nigeria. lauyan atiku mai suna kalu kalu ya karanta bayanan da jami'ar chicago ta turo ya nuna dukkan takardun da tinubu ya mika hukumar zaɓe don tsayawa takara na jabu ne that bola ahmed tinubu forged the certificate he to inec Kalu ya ci gaba da cewa hatta takardar gama kwaleji da Tinubu ya mika don shiga jami'ar ma na Jabu ne don tana dauke da sunan mace. Wani bayanin kuma ya nuna Tinubu ya gama kwalejin Lagos a alif Alhali makarantar ma 'yan kafa ta ne a alif Kalu Kalu ya ce takardare wa ƙasa hidima ta Tinubu na nuna Bola A Tinubu A ɗin na nufin kulle ne ba Ahmed ba. Lauya mai zaman kansa Abuja mai nasarar Kogo Umar ya ce dama irin wannan shari'a tana dauke da abubuwa da dama. Korafe-korafe ne na zakule-zakule waɗanda sun wuce magana harkokin zaɓe. Nagarta halayen 'yan takara akwai korafe-korafe na hancin takardun karatunsu akwai korafe-korafe na cikakkunsu na 'yan ƙasa ne ko kuma an taɓa ma yanke musu wasu hukunci daban. Akwai korafe-korafe na magana kasancewa takardun shaidar 'yan ƙasashe daban-daban ba 'yan ƙasa ɗaya na Najeriya ba. dama mai taimaka shugaba tinubu kan labaru abdulaziz abdulaziz ya ce baya hango wata nasara ko da tiku ya ruga kotun kolin. Ba su da gamsasshiyar hujja ba su bi ka'ida ba kuma ba su iya a nuna zarge-zargen su da suke yi akan su shugaban kasa da mataimakinsa da kuma gudanar da zaben su da aka yi ba to don haka wannan in ma sun yi je kotu na gaba za su bata wa kansu lokaci ne za su bari ma garin bariki gyada ne domin kawai babu hujja babu kuma alamun nasara a wannan shari'a nasu yanzu dai za a jira ga yadda kotun koli za ta saurari wannan kara da kuma hukuncin da za ta zartar nasura da mai likaya amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru adamu el hikaya to ana sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a kan mitoci 1625 da kuma 31 kada a sha'afa koyaushe ake so za a iya sauraron waɗannan shirye-shiryen da waɗanda suka gabata a www.hausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. manuniya. na san ma'aikata na gwamnati wanda akan ba su kaman miliyan 500 ko ma biliyan ɗaya a ce an sallame su. Shugaban hukumar kula da ƙayyada albashin masu mukaman siyasa a Najeriya Malam Muhammad Bello Shehu kenan ke shaidawa duniya damin dama sheren dukiyar da shugabannin wasu hukumomi kan tattara don tumurmasa talauci. Game da maganar musun muskuta dokokin zaura masa dattawan tare Najeriya kuwa wasu ne ke cewa akwai abubuwa abubuwan lura masu mahimmanci. Siyasa ce irin ta sunkuru da aka yi a kan Abdulaziz Yari saboda kokarin canza shugabancin majalisar. Ni dan majalisa ne. An sa mini miliyan biyu a cikin akaunt dina. Wanda kuma ba yau aka fara sa mini miliyan biyu ba. Nawa ne kudin nan ne ake ta wani cece kuce. Sai dai kuma tuni ganin sussukar sukuwar sukar amincewa da Malam Balarab Abbas a matsayin minista daga jihar Kaduna duk da faduwar shi a cikin zauren majalisa ya sa Farfesa Khalifa Dukkwagi gina abin da ya faru a kan rashin bacci. Lokaci kalilan da aka ba balarabe yage nan gajiya ne sansa bai samu isasshen barcin ba shi ne ya faru da shi har da faduwa. Waɗannan faso mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke shimfiɗa shimfiɗar share gwaranci. Shiri na ɗari da talatin da takwas cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin an kau da dukkanin wani nau'in zalunci. Yiwuwa kuma ƙoƙarin ƙwaƙule tushen zaluncin kan sa kotuna bin ƙwaƙwafin ƙwaƙulo gaskiya da adalci. Ko da kuma masani a karkokin shari'a daga jami'ar Bayar ta Kanan da babban lauya ne a Najeriya Farfesa Nasiru Adamu Aliyu ya ce da zaran aka ɗaukaka ƙarar shari'ar zaɓe fato babu wata ƙofar sabbin hujjoji kafin yanke hukunci. Akwai sharaɗi na karɓar shaida a kotun ɗaukar ƙara amma akwai matakai da yawa kuma wannan masu wuya ne kuma ba sa iya yiwa a shari'ar zaɓe domin shari'ar zaɓe idan kwanakin ba da shaida ya wuce baka isa ka dawo da ita baya ba kaga wannan shine abin da za su yi za su kalli abin da jiya kana alkali ya bi sawun shari'ar mana shaidun da suka ya duba su ya tsefe su in ya tsefe sun tsaya ko ba tsaya ba yanzu kaga su wanda za su yi appeal suna da dama su ce ko shi ma ba su tsaya ba domin ko da an dauko da idan ko ta ce ita ce ai shaidu ba tsaya ba tuku to kaga wannan za a cire to idan aka cire shaida sai a duba to me saura misali a ce shaidar da ya kawo wannan kuri dubu ɗari da sittin da biyar sai a ce an same shi ai akwai ƙarya ma maganarsa to kotu fa za ta wurgar da maganarsa gaba daya su ka kaga kenan shaidar ɗari dubu ɗari da sittin da biyar ta amala su kuma wayanda aka yi ƙara fa ka sani wanda misali wanda suka yi nasara su apc to su ma fa suna da haƙƙi za su yi akwai abin da kira cross appeal ya dubo na ba kamar misali membership na abba a kan ko ta ce ba ta da hurumi tun bayan baje bayanin bayyana buƙatar karawa masu mukaman siyasa albashi da shugaban hukumar kula da yanka albashin ga masu irin wannan mukamai malam muhammad bello shehu wasu ke cewa a gaskiyar magana ya yi ganganci sai dai kuma shugaban hukumar ya ce yana da manyan dalilan dire daren buƙatar ƙara albashi ga masu mukaman siyasan da ya ce a gaskiyar magana albashin nasu ya yi karanci hukunci. Na san ma'aikata na gwamnati wanda idan sun gama shekara hudu ko shekara biyar akan ba su kaman miliyan ɗari biyar ko ma biliyan ɗaya a ce an sallame su su ncc su central bank ballantana ko mutanen nnpc da sauransu saboda haka shi yasa nake cewa albashi da ake ba 'yan siyasa ko da ake ba alkalai ko da ake ba manya-manyan jami'o'i ba albashi ne mai yawan gaske wanda mutane za su tada hankali a kai ba kuma rabon da ai ƙari tun 2008 kawai dai kowa yana tunanin kamar mutanen labour congress da sauran wanda suke kula da haƙƙin bil'adama da sauransu idan kana magana a ce dan siyasa albashi za a ce ah, yana hada-hada ana biyan shi da yawa da sauransu ba haka bane yanzu alkali na supreme court albashin shi kotun koli miliyan ɗaya da dubu ɗari da yan kai bai kai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ba kuma wannan ɗin har da allowance game da kwaskwarimar kwashe kafar sabbin yamasar dattawan tare nigeria da aka haramta wa taka takarar shugabanci masarjan tare nigeria kuwa sanata Muhammad Sani Musa ne ya ce matakin da masar ta ɗauka daidai yake babu wani ha'inci a gaskiya dukkan mu mun goyi bayan wannan abu saboda ita aikin majalisa kamar jan sallah ne eh, mutum ya musulunta yanzu yanzu haka kurin ka ce je gaba ka ja sallah ai ba yin haka yaushe zaka ga an kawo mutumin da bai taba yin majalisa ba an dora shi eh, ya zama shugaban majalisa ai kaga akwai hadari a wurin nan amma yawancin sa ai sun yi majalisar wakilai ko eh to an kai majalisar wakilai ai a doka ma namu da muke da shi ai ba wai an cire wannan ba saboda haka ƙarya ake ta yi a dandalin sada zumunta zumunta cewa yau din nan kuke kokarin tsige shi shugaban naku na majalisar dattawa a tsige ta yaya me yayi da za a tsige shi ai sai kai laifi ai an ce yana sabul da baka yana faɗin abubuwan da kuka yi a sirri Amma ba mu yi komai asiri ba duk abin da ya faɗa haka yake ah ni dan majalisa ne an sa mini miliyan biyu a cikin account dina wanda kuma ba yau aka fara sa mini miliyan biyu ba nawa ne kudin nan ne ake ta wani cece ce ku yan yan jarida ko kuke ta hura abun nan kamar wani abun nan babu wani abu da aka yi na siri ko kuma na ɓaci da zai kawo a ce wai yau an cire shugaba babu magana cire shugaba tuni dai wannan wayan waiwayan wawushe kafar juna a zaura masarjan tarayyar najeriya ya sa mafashin bakin lamuran siyasa kuma malami a jami'a dabta faruk bibi faruk shaida wa duniya cewa tawagar sanata abdulaziz yari kawai ake son cusa wa takaici to a gaskiya wannan siyasa ce irin ta ba zata ta sunkuru da aka yi a kan wato bukatun da sabon dan majalisar dattawa wato abdulaziz yari da kuma duk sababbin 'yan majalisar dattawa da suke goyon bayansa saboda kokarin canza shugabancin majalisar su cire a fabio su naɗa shi to wannan ya nuna cewa ana da watakila tsoron cewa suna da yawan da za su iya tabbatar da wannan bukata kuma wato wannan zai nuna cewa yana iya rike majalisar a abubuwa da yawa ya hana ta samun walwalar ci gaba da aiki in ya ci gaba da wannan bukatar tashi da siyasar tashi ta neman mukani na shugaban majalisar dattawa da kuma kama da alamu ba zai iya haƙura ba sai ya cimma wannan bukata to kun ga yanzu da aka canza wannan doka an haramta mishi wannan takara kuma na tabbata wannan an yi bazata ne saboda haka idan akwabio da mutanensa sun yi wannan tanadi da za a iya cewa ah, ba abin mamaki ba ne amma kuma sai mun ga yanda gaba za ta nuna. dalamu dai duk da tabbatar da amincewa da Malam Balaraba Abbas da jihar Kaduna ta tura a matsayin minista har yanzu a kosu 'yan Najeriya da ke ganin faduwar shugaban zaur Masar a lokacin tantance shi ya bar wasu 'yan Najeriya cikin zuba dogon turanci. Sai dai kuma mafashin baki kan siyasar duniya Farfesa Khalifa Dukwa ya ce uzuri ya kamata a yi wa sabon ministan maimakon a yi ta jifan juna da kalaman habaici. Wasu suna cewa gaskiyan al'amarin gajiya tafiya ne ya yi zirga-zirgan da ya yi ya je nan ya zariya nan ya dawo nan a lokaci kalilan da aka ba balarabe din ya je nan gajiya ne sansa bai samu isasshen barcin ba shine ya faru da shi har da faduwa ya biyu kuma akwai fuskan da za a duba shine fa mai yiwa akwai wanda kuma shi gwamna obasani akwai wanda ya yi masa alkawari a baya domin bukatar wasu al'umma da suka yi ruwa suka yi da lokacin zaɓensa saboda haka bai kamata a kalli wannan abun da fuskan wani abu mai kama da camfi ba kuma shi balarabe din kwararren mutum ne mai hakuri mai iya aikin ko ba a yi masa tambayoyi da sauransu da sunansa kawai ya isa a ce to ya gaida majalisa ya kama hanyar ya tafi.

za baje muku kina cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu da fara marafin iko cewa kwanakin da ake kiɓe musu fa ƙara karewa suke kamar yadda mukan tuna musu duk makon duniya cikin azanci. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari uku da talatin ne dindin su yi sallamar sakin kujerin da saboda su ne dama ake musu fadanci. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mamur Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Dau daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da a cikin su babu wani tumasanci. Ni Isa lol Ikara da kan shirya gabatar da ke cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. An gaida na Ikara, yanzu kuma sai nasihar Juma'a. Alhamdulillah. rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina alkarim sunana sani abdulmajid imam na masallacin jami'a ta zandar niger dan uwan musulmi a irin halin da muke ciki daga cikin abubuwan da muka yi bukata akwai haɗin kai da yaƙar kabilanci mu abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗi mana yace inna Allah azza wa jalla kad azhaba ankum ubayyatal jahiliya Allah mabuwayi mai daraja ya tahiya muku ya ɗauke muku girman kai na jahiliya wal fakhru bil aba da alfahari da uwaye da nuna asali mu sani cewa mutum iri biyu ne mu'minun taqiyun wa fajirun shaqiyun amma mutum ya kasance mumini ne mai tsoron Allah ko ma shi dan wani kabila ne ko kuma wa fajirun shaqiyun ko kuma fajiri wanda bai da rabu a lahira ko ma shi wane ne ya kai yana da matsayi a cikin kabila annasu banu adama wa adamu khuliqa min turabin yace mutane dukkan su biyan adam ne kuma adam an halicce shi da ƙasa ne to saboda haka nan dukka ɗaya ne tsoron Allah yake bambanta mu da addini la yantahiyanna aqwamun an fakhrihim bi abaihim to yace mutane ko su daina nuna alfahari da uwayensu da nuna asali fil jahiliyyati aula yakunanna ahwan awallahi min al-ju'lan ko kuma mutum ya kasance buzuzu ma ya yi shi daraja ya yi mafi kaskanci akan buzuzu allati tadfa na bi an fiya buzuzu wanda yake ture kashi da kazamta da hanci shi wannan hadisi na Abu Dawud ya rawaito shi Sheikh albani ya kyautatar da shi kuma mu sani wani hadisi mazo sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa duk wanda suke kirari irin na jahiliya suna daga cikin jama'ar jahannama asabai suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ko yana sallah yana azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko yayi sallah ya azumi ko yayi ikrarin shi musulmi ne wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa to Allah ya saka da alkhairi yanzu kuma sai shirin mu na ƙarshe Tun farkon kaddamar da yaƙi a kan Ukraine, sojojin Rasha sun sha yin amfani da makamai masu linzami wajen kai hare-hare kan fararen hula a faɗin ƙasar, lamarin da ya haifar da mummunan sakamako. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga gwamnatoci da ke aiki don samar da zaman lafiya a yankin Nagorno-Karabakh da su tabbatar da 'yancin 'yan kabila Armenia na komawa yankin. Ƙasar Turkiyya ta ci gaba da kai hare-hare da jirage marasa matuka inda take auna yankuna da Kurdawa ke rike da su a arewacin Siriya. inda ta kashe akalla mutane goma a faɗin yankin kamar yadda jami'an yankin suka bayyana. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta kudu na zargin gwamnatin ƙasar da murƙushe muryoyin 'yan adawa da tauye 'yancin kafofin yada labarai da kuma yin katsalandan ga ƙungiyoyin fararen hula. Haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin wannan shirin namu. Sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi a jimu da wani sabon shirin a shirinmu na hantsi. yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka ga nasarar wannan shirin musamman ma muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labarai sai dadi balawai da ya shirya kuma ya bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu kila ni aisha mu'azu nake muku sallama ma'asala. Afrique. Le monde aujourd'hui.